أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا معلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji haruna danja Allah maɗaukacin sarki ya ji kansa a wannan rana ta laraba bakwai ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara kuma ashirin da uku ga watan biyar miladiya dubu biyu da goma sha takwas domin ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma na ramadan gwargwadon iyawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci kuma wannan shine majalisin mu na bakwai tafsirin mu yana gudana a cikin suratul baqara da izinin Allah yau za mu tashi aya ta 87 wa laqad atayna musa alkitaba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل نعم وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون بسم الله الرحمن الرحيم ألا مدوكتين سبكيتي ولقد آتينا موسى الكتاب حقيقة من باع النبي موسى عليه السلام للتاتي وقفينا من بعده بالرسل سنن مكدي باين سد منزني وآتينا عيسى ابن مريم البينات sannan muka ba annabi isa ɗan maryamu alaihi salam albayyinati hujjoji mu'jizoji ayoyi wa ayyadnahu bi ruhi qudusi sannan kuma muka karfafe shi da ruhi mai tsarki aka kullama ja'akum rasulun ashe ba ko da yaushe bane wani manzo ya zo muku ya ku yahudawa banu isra'il bima la tahwa anfusukum da abin da rayukan ku ba sa so istakbartum sai ku girman kai fa fariƙan kazzabtum wani sashin na annabawan sai ku karyata su wa fariqan taqtuluna sannan kuma wani sashin sai ku ta kashe su wannan aya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da tuna ma Yahudawa miyagun ayyukan da suka aikata da rashin kunya da suka rika ma Allah subhanahu wa ta'ala da saba umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da suka rika yi da yadda suka sassaba ma annabawansu a nan Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin yadda bayan wucewar annabi Musa alaihi salam yadda banu Isra'il suka ci gaba da mu'amala da manzannin Allah manzannin da suka zo bayan annabi Musa manzansu to ya waɗannan miyagun bayi banu Isra'il suka ci gaba da mu'amala da su sun canza ba su kyautata ma annabi musa annabi musa alaihi salam ba annabi musa bai ji dadin su ba wahala suka yi ta bashi to bayan gushewar kuma annabi musa alaihi salam annabawan da suka zo bayansa to su ma ba su sha da daɗi a wajensu ba a nan allah madaukakin sarki yana ba annabi sallallahu alaihi sama labari domin a lallashi manzon allah sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan miyagun bayin banu isra'il abin da suke maka a yau kakka damu sun ma annabawan da suka zo daga jinsu. annabawan da jininsu ne ba su ji daɗi a wajensu ba ba su sha da daɗi a wajensu ba kai da suke ganin kabare ba daga danginsu kake ba in suka maka ashe babu mamaki a ciki fa'idar da ta sa Allah maɗaukacin sarki yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin kenan mu kuma mabiyansa annabi sallallahu alaihi ya karantar da mu mu ma mu sani cewa mugun aiki da saba ma annabawan Allah ba bakon abu bane a wajen waɗannan miyagun bayin banu Isra'il al'allamatu ibnu ashur rahmatullahi alaihi a cikin sa at-tahrir wa tanwir yake cewa intiqalun min al-inha'i ala bani isra'ila nan Allah maɗaukacin sarki ya tirata ya tashi daga bayani zai shiga wani bayanin ala bani isra'ila akan nuna ma banu isra'ila fi fi'alihim a game da ayyukan da suka aikata ma'ar rasuli Musa alaihi salam da annabin musu Musa alaihi salam za a tashi daga yin bayani daga abin da suka rika ma annabi Musa alaihi salam manzansu bima qabaluhu bihi min al-isyan wa tabarrumi za a tashi daga bayanin da aka yi mana a game da irin yadda banu Isra'ila suka fuskanci annabi Musa manzansu min al-isyan da sabawa wa tabarrumi da kuma yankewa ba su zama masu biyayya a gare shi ba wa ta'alluli fi qabul shari'ati sannan duk abinda annabi Musa alaihi salam ya zo musu da shi sai sun masa tambaya kwakwam a baya Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin lokacin da aka yi kisan kai aka aka aka aka aka zo suka yi sabani waye wannan kisan ka kawai Allah madaukakin sarki ya ce shi yanka sa inna Allah kuma an tazbahu baqaratan Allah yana umurta ku ku samu wani sa ku yanka Ibn Abbas radiyallahu anhuma yace da sun yanka kowane irin sa ko mun kankantar sa to da ya isa amma sai suka tsaya suka yi ta tambayoyi sai da suka yi ma annabi Musa alaihi salam tambayoyi uku akan san da za su yanka wani irin sa za su yanka a wani jinsi wani kala shin wanda ya taba aiki ko ko wanda bai taba aiki ba wanda ake huda da shi ko ko a'a wanda yake zaune a gida yake hutawa kai ta irin waɗannan tambayoyin na izgiri ga annabi Musa alaihi salam sannan annabi Musa alaihi salam din nan ya taɓa ɗiba su su saba'in Allah ya umarce shi cewa ya ɗibe su su je gabansa domin su je su tuba da suka je ko sai suka ce ai su lan nu'mina laka hatta na Allah jaharatan suka ce su imanin ma da suka yi a gida yanzu sun fasa su yanzu idan annabi Musa na son su zama masu imani to sai Allah ya fito kwalo-kwalo sun gan shi waɗannan banu Isra'ilin su ne annabi Musa alaihi salam ɗabi'arsa ita ce baya wanka a cikinsu su banu isra'il mutane da ba su da kunya tinti ba laifi ba ne su a wajensu a haɗu da maza da mata tsirara ana wanka kowa na kallon tsarecin kowa to annabi musa alaihi a matsayinsa na manzon allah bai kamata ya shiga cikin wannan abu nasu ba sai ya koma gefe sai je wankan shi ba a cikin su ba sai suka je sai suna masa sharri annabinsu su suna masa kazafi suna masa kage suna cewa yana da kayan maza ne shi yasa baya san a gani shi yasa baya shigowa cikin su ranar annabi Musa alaihi salam kuma yadda annabi sama ya bada labari hadisi sahihi wanda yake cikin sahihul bukhari annabi Musa alaihi salam ya je ya aje kayansa a gefe can a bayan gari yana wanka a saman dutse kenan kawai sai dutse ya tashi fir ya tafi A annabi Musa da sami yana bin sai yana dutse tsaya in dau na. bai zame ko ina ba sai inda suke wankansu. shi kenan sai dutse ya tsaya ana sai suka ga annabi Musa alaihi salam suka ce la ashe dama bai da abin da muke cewa yana da shi to waɗannan bayan haka Allah madaukakin sarki ya halicce su babu annabin Allah da ya taba jin daɗi a wajen su to yanzu nan Allah madaukakin sarki zai cirata daga labarin da ya bamu a game da mu'amalar da suka yi ma annabi Musa alaihi salam wa bima khalafu min ahkam at-taurat ba'da mautih da kuma yadda suka rika saba hukunce hukuncen at-taura bayan annabi Musa alaihi salam ya rasu ila qurbi maji'il islam har kusan zuwan musulunci da Allah ya bamu labarin wannan ya suka rika yi ya suka rika yi ya suka rika yi إلى الإنهاء عليهم بسوء مقابلتهم للرسل الذين عتوا بعد موسى ينزو ألا زي بام لابار إرن يدع ودن مياهم باين بنو إسرائيل سكا كان شمن زنن دا سكا زو باين عن نبي موسى عليه السلام نممونا أيكي دا سكا كما من زنن ألا ينزو أبن دا ألا زي بام لابار كنا أشكم ونن آية كما يدع أكفسر آمنا مثل يوشع kaman annabin Allah Yusha yusha ibn nun yusha ibn annabi Musa alaihi salam kuma yana cin annabawan Allah shine shine wanda Allah madaukakin sarki yake ba mu labari wa id Musa Musa أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا wannan yusha ibn nun din yaron annabi Musa alaihi salam lokacin da annabi Musa alaihi salam wata rana ya zo ya zauna yana wa'azi annabi Musa alaihi salam ya iya wa'azi yana wa'azi yana wa'azi sai kai wani ya tashi cikin irin tambayoyin banzan nan dai da suke ma annabi Musa sai wani ya tashi sai ya ce ya Musa man a'lamu ahli al-ardi qatibatan waye duk duniyar nan yafi ilimi annabi Musa alayhi salam ya ga to shi kadai ake mawahayi a zamanin sa ba wani annabi a kusa da shi sai ya ce ana ya ce ni ne sai Allah madaukakin sarki ya ce a'a kai gaggawa ne sai Allah madaukakin sarki ya koya ma annabi Musa alaihi salam ladabi aka ce ya tashi ya tafi wajen da ake ce masa majma'ul bahrain mahadar tekuna guda biyu zai samu wani bawa daga cikin bayan Allah maɗaukacin sarki to da zai tafi sai ya riki wannan yusha ibn nun din tare suka tafi to shine annabin Allah yusha shi ma bai ji dadi a wajen waɗannan miyagun bayan ba sannan wa Ilyas annabi Ilyas alaihi salam yana ɗaya daga cikin annabawan da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam wa armiya haka nan armiya wa Dawud da kuma Dawud duka waɗannan wasu daga cikin annabawan Allah ne da suka zo bayan annabi Musa alaihi salam to yanzu Allah zai bamu labarin ya Isra'il suka ci gaba da mu'amala da su sun kyautata musu ko ko sun munana musu mu'ayyidina li shari'atihi dukkan waɗannan annabawan da suka zo bayan annabi Musa fa ba sun zo bane su warware abin da annabi Musa ya zo da shi mu'ayyidina li shari'atihi sun zo ne su karfafi shari'a annabi Musa dukkan waɗannan annabawan da suka zo bayan annabi Musa to kowanne daga cikinsu ko an ba shi littafi to za ka ga littafin yana karfafa abin da ke cikin littafin annabi Musa ne a taura to menene abu rigima a ciki to amma tun da shi kanshi annabi Musa bai sha da daɗi a wajen su ba kana tsammanin wani da ya zo a bayansa zai sha da daɗi a wajen su ba zai sha da daɗi ba duk waɗannan annabawan ba su gama da su lafiya ba wa sannan waɗannan manzannin sun zo ne su rika fassara musu abin da ke cikin attaura wa ba'isina lil ummati ala tajdid al amali bis shari'ati sannan sun zo ne a matsayin yan aikan Allah su tayar da al'umma su mata ji ta zama ta sabunta abin da ya kunshi littafin annabi Musa alaihi salam na attaura ya kunsa na shari'a Allah abinda manzannin suka zo suka yi a bayansa kenan ma'a ta'addudi ha'ula'i rusuli duk da yawan waɗannan manzannin wa ikhtilafi masharibihim fi da'wati duk da kuma sun sassaɓa a abin da ya shafi kowa yanayin yadda yake da'awarsa amma dai asalin littafin at shi suka zo su tsare لذلك المقصد من لين وشدة ذاك سامو وانا النبن الله سي sassauci wani سسوشي kuma sai Allah سي aiko shi da سنن تعوى haka Allah ya ta musu haka aka yi ta aiko annabawa a cikinsu kuma da a cikin danginsu ba duka waɗannan annabawan da aka aiko bayan annabi Musa alaihi salam duk dangin banu Isra'il ne wa min ragbatin wa rahbatin akwai annabin da ke zuwa ya kwadaitar da su game da aljanna wa rahbatin akwai annabin da ke zuwa ya tsoratar da su game da wuta amma dai dukkanin su shari'a annabi Musa alaihi salam suke karewa thumma jaa Isa ana nan ana nan sai annabi isa shi ma ya zo mu'ayyidan yana mai karfafa wa nasikhan wa mubashiran amma ya zo ya dan zo da goge wasu hukunce-hukuncen da suke cikin addaura akwai hukunce-hukuncen da suke masu zafi annabi isa alaihi salam da Allah ya aiko shi sai ya zo da sauki aka goge waɗancan hukunce-hukuncen masu zafi sai aka ba su hukunce-hukunce masu sauki wa mubashiran sannan annabi isa alaihi salam ya zo yana musu bishara فكانت مقابلتهم لأولئك كلهم بالعراق sai ya kasance yadda suka fuskanci waɗannan manzannin ga baki ɗayansu kawai da kai su kai basu bi su ba ga baki ɗayansu tun daga annabi Musa alaihi salam har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam to banu Isra'il saba musu suka ci gaba dai wal istikbari da girman kai wasu isfani'i da mummunan aiki haka suka ci gaba da musu وتلك أمارة على أنهم إنما يعرضون عن الحق wannan alama ce balo-balo da ke shaida akan cewa banu isra'ila suna kau da kai kawai akan gaskiya ne li ajili mukhalafatil haqqi ahwa'ahu saboda gaskiya ta saba masa zuciyarsu kawai dalili kenan gaskiya ta saba masa zuciyarsu so da ka su ba za su bar son zuciyarsu su bi gaskiya ba shi yasa da annabin da zai zo ba za su yi shi ba domin annabawa suna zuwa da gaskiya ne annabawa suna zuwa ne da abin da ya saba ma son zukatan mutane shi yasa al'ummar da ta bi son zuciya an shi yasa malaman mu suke faɗi sababi na farko na samun bid'a a cikin al'umma shine alhawa son zuciya mutum ya san gaskiya amma ya kibi to wannan shine matakin farko na samun bid'a me biye mata dan uwanta Hassan da Husaini suke jahilci ba a sani ba kuma a ce za a bauta ma Allah akan rashin sanin nan kaga waɗannan miyagun dalilan guda biyu to duk wata bid'a da ka ganta ta afku a ban kasa to sanadiyyar ta waɗannan abubuwan guda biyu alhawa wal jahl san zuciya da kuma jahilci wani ya sani yake aiki da saninsa wani bai sani bai ce kuma zai bauta ma Allah akan rashin sani kuma dama wannan sufofin guda biyu su ne sufofin yahudu da nasara yahudawa alimu wattabahu hawa wa tarakul haqqa sun sani amma suka bi son zuciyarsu suka ki bin gaskiya su kuma annasara jahilu wa abadullah ala jahlihim su kuma ba su sani ba amma akan jahilci suke bauta ma Allah kaga ai dole ai tambaye wancan ya sani bai yi aiki da ilimin sa ba wancan bai sani ba shi kuma zai bauta ma Allah madaukakin sarki akan jahilci فساد كبير عالم متحكك وأكبر منه جاهل متنسك هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمشى فساد كبير بناب الضع عالم متحكك أسام مالني مسني أما متحكك ميكيتر إياكوشن الله ميكيتر الفرما الله irin waɗanda ake ce musu ga sani ga shagala amma wa akbaru min jahilun mutanassiku wanda ya fi shi girman bala'i da banna shine jahili amma mai bauta ana ganin wai malamin nan da ya sani amma ya take sanin nan wai ya fi sauki ana ba da labari irin hikayoyin nan na ban dariya wai wani mutum ne malami shi kenan sai yana da ɗaya yan nan tasa ta yi ilimi ta yi ilimi kuma ga ibada ga kuma kyau ga kyawawan hali sai ta girma zai aurar da ita a garinsa akwai mutane guda biyu ɗaya malami ne amma kuma ɗan sharholiya ɗaya kuma jahili ne amma akwai bautar Allah shi kenan sai ya je ya samu wani abokin shi malami sai ya ce a cikin biyun nan in har zai ba da ‘yarsa tuwa zai ba a ciki sai ya ce ka ba wannan malamin mai sabon Allah ce in bashi mai sabon Allah sai sai ka bashi sai ce amma in ba haka ba ka gwada su duka guda biyu ka tafi wajen ɗayan mai ilimin ka tafi wajensa da daddare ka ce masa kai mala'ika ne Allah ya aiko ka ka ga me zai faru shi ma jahilin ka tafi da daddare ka je wajensa ka ce masa kai ma kai mala'ika ne Allah ya aiko ka ka ga me zai faru shi kenan ya ɗauki shawarar wannan abokinsa malami ya tafi wajen malami amma mai sabon Allah aka ce a cikin hikayar ya ma sha giya shi yayi tatil shi ke ne masa sallama a ya ce masa da ya zo wajensa sai ya fara magana sai ce ah, wane ne yake zuwa gidan mutane ba sallama kaga ilimi ya fara aiki ko shi ne sai ce ai mala'ika jibrilu ne ni Allah ya aiko ni wajen ka sai ce to ina zuwa an ce yana cikin giya shi ya je ya dauko wata katutuwar sanda ya fito waje ya ce kai ne mala'ika jibrilu ya kai mai duka Allah ya tsare shi ya gudu sai ya tafi gidan jahili shi kuma yana cikin sallah yana cikin sallah sai masa sallama sai ya ce ka bari sai na gama sallah ina sallah ne a cikin sallah ya magana <laughs> ka gani ko <laughs> ga wa akbar minhu jahilun mutanassiku sai ya ce masa mala'ika jibril ne ni Allah ya aiko ni wajenka yanzu abin da ya ce ma ya gode da wannan bautar da kake kabari ta ta isa haka na sai ce ah, ba dole ai na san zai aiko wannan bautar da nake kullun to kaga yadda dai malami ya lalace to so tari ya fi jahili amma dukkanin su bala'i domin dukkanin su sai an samu wani mai koyi da su kuma fitnatun fil alamin azimatun su dukkanin su fitina ce mai girma a cikin al'umma liman bihi ma fi dini ya ga wanda ya zama zai yi koyi da su a cin addininsa za ka iya samun jahilin da ya fi wancan jahilin jahilci yana binsa za ka iya samun wani jahili ya ga malamin nan ya ce shi shi zai yi koyi da shi a masa wa zai ce kafi malama ne ilimi ne shi ai yana kaza kaga dukkanin su banna ne a cikin al'umma to yahudawa masana ne amma masana mugayen masana waɗanda ba ta son gaskiya to haka suka riƙa yi saboda girman kai kawai duk manzon da ya zo a cikinsu a bayan a cikinsu kawai sai su saba masa saboda girman kai da kuma son zuciyarsu wa illa ibnu ashur ya ce in ba haka ba fa kaifa lam yajidu fi khilali hatihi al-usuri wa min bayni tilkal masharib ma yuwafiqu al-haqqa in ba son zuciya yahudawa suke bi ba a ce tsawon zamanin da suka yi da annabawa a ce ba annabin da ya zo musu da gaskiya annabawa nawa aka yi ba za ka iya lissafa su ba suna da yawa annabawan banu isra'il fa amma a ce in ba son zuciya ba a ce ba annabin da ya musu kaga son zuciya suke bi su kuma annabawan nan suna zuwa da abu ɗaya ne shine gaskiya su kuma suna da son zuciya kaga ba za su haɗu ba wa yatamahhadu lin-nushi abinda kuma zai zama ya dace da abin da yake na nasiha na gaskiya in ba son zuciya ba ai dole a samu wani annabin da ya musu amma da son zuciya take bi kaga ba yadda aka iya wa inna qauman hadha da'abuhum al'ummar da wannan ita ce al'adarsu yarisuhul khalafu anis salafi yan baya suna gada daga waɗanda suka gabace su lajadiruna na ziyadati tawbih lalle sun cancanta da a kushe su ya kuna haza hujjatan alaihim domin wannan ya zama hujja a kansu fi anna taqdibahum lid muhammadiyyati akan cewa ƙaryata da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi mukabaratun wa hasadun kawai sun yi ne saboda girman kai da kuma hasada so da haka mutanen da suka magabatan su suka dangin danginsu kaga babu mamaki dan sun kare ta annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dama suna ganin bare ne shi ba a cikin su yake ba hasada da girman kai hatta tanqati'a hujjatuhum har ya zama ba su da wata hujja إذ لو كانت معاندتهم للإسلام هي أولى في علاتهم da a ce annabi kawai suka fara jayayya da shi annabinmu sallallahu alaihi la'auhamun nata to da ce su hudar da mutane annahum ma a'radu illa lima tabayyana lahum min butlani da sai su ce ai mu da tuntuni muke imani da annabawan Allah ai wannan da ya zo na ƙarshen nan ƙarya yake mun gane ba annabin gaskiya bane shi yasa muka kibin shi to sai Allah madaukakin sarki ya kashe bakin su sai ya zama duk annabawan da suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wasallam saba musu suka rike kuma alqur'ani cikin ban sha'awa ya ba mu labari so daga wace hujja yahuda suke da ita so daga idan ba yahude ya ce bai yadda da annabi sama manzon Allah bane sai ka ce masa yusha udangin ku ne kun yadda da shi ka ji me za su ce maka annabi isa dangin ku ne kun yadda da shi ka ji me za su ce maka annabi dawudu alaihi salam waɗanne irin ƙarerayi ne ba ku masa ba a cikin annabawan da banu isra'il suka musu sharri suka musu ƙage annabi dawudu alaihi salam yana ciki ɗansa annabi Sulaimanu alaihi salam ya sha a wajensu duk da mulkin da Allah ya bashi Allah ya ba annabi Sulaimanu alaihi salam mulki mulkin da Allah bai taɓa ba wani a duniya ba qala rabbi firli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab addu'a da annabi Sulaiman alaihi salam yake da amma me suka rika cewa ƙarshe sai suna cewa ai annabi Sulaiman alaihi salam bai samu wannan mulkin ba bai samu mallakar dabbobi da aljanu da tsuntsaye da mutane ba sai dan shi matsafi ne ai tsafi yake shi ne Allah ta'ala ya ce wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr Allah ya kare ta sai ce ƙarya suke yi annabi Suleiman bai san tsafi ba ba matsafi bane shi annabi Suleiman ba matsafi bane ba mai sihiri bane ba mai dabo bane shedanu ne suke yin tsafi amma annabi Suleiman baya tsafi to har ka'ida na so da ka ibnu ashur rahmatullahi alaihi ya ce nan Allah matsaukakin sarki yana ba mu labari ne domin a kashe bakin yahudawa ba su da hujja annabawan da suka zo kafin annabi sama sun karyata su to dan sun karyata manzo Allah sama ashe ba mamaki shi da dama in an tashi fa yau maganar da ake ci ce in sun tashi za su lissafa cikin annabawa annabawan da suke jikokin annabi Ibrahim ne ba fa su sa annabi musallallahu alaihi wasallama in har za su sa sai su ce ai shi dan baiwa ne kun gane dan baiwa sai su ce ai kakansa shine Isma'il shi kuma Isma'il dan Hajaru ne ita kuma Hajaru baiwa ce haka suke cewa saboda hassada da kiyayya kuma burinsu sun so a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga cikinsu Allah ya hana musu wannan dama ya hana musu wannan baiwa wannan yana daga cikin abin da ya dame su suka kara gaba da annabinmu sallallahu alaihi wasallam da addinin da ya zo da shi الإمام ابن كثير رحمة الله عليه يتي ينعت تبارك وتعالى بني إسرائيل أولا آية ألا مدوكسين سركي ينا سبا تبنو إسرائيل بالعتو أكن شوى متاني لما سجر من قد والعناد دك إيتر إياك ألا والمخالفة سنن دساء ما أمرنا ألا والاستكبار على الأنبياء دايما أن نباون ألا جر من قد hatta khatama anbiya a bani isra'ila bi isa ibn maryam har lokacin da Allah ta'ala ya cika annabawan banu isra'il na ƙarshe a cikinsu da annabi isa alaihi salamu dan maryam فجاء بمخالفة التوراة في بعض الأحكام النبي إيسى عليه السلام يزو ينا ننسابا مع التوراة أو hukunce كنشو كنش أنكلم ولهذا أعطاه الله من البينات وهي المعجزات الله مدوك تنسركي سبو دحكني ما يباع النبي إيسى عليه السلام مؤجزوزي قال ابن عباس عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها رضي الله عنهما يتشي daga cikinsu min ihya'il mauta Allah ya bashi rayar da matattu annabi Isa alaihi salam daga cikin abin Allah ya bashi tun da a zamaninsa abin ake takama da shi Allah yana da sunna sunnar Allah a game da annabawansa in zai ba su mu'jiza to yakan kalli me ake takama a zamanin me ake takama da shi a zamanin kaga annabi Musa alaihi salam mutanen zamanin sa abinda suke takama da shi shine iya dabo ai dabo ai rufa'idu ai wani abu haka haka haka sai kai kamar gaskiya ne amma ba gaskiya bane kaga dabo kenan to sai aka ba annabi Musa alaihi salam sandarsa ta zo ta cinye dabo ta kada dabo ta cinye macizan dabo annabi isa alaihi salam shi ko mutanen zamanin sa abinda suke takama da shi shine likitanci to akwai akwai likitan da an ka mutu zai iya dawa da kai abu atahi ya ce matal mudawi wal mudawa wallazi jalaba dawa fa man baki matal mudawi mai ba da magani ya mutu wal mudawa da wanda ake ba maganin wallazi jalaba dawa'a da wanda ya je kawo maganin fa man baqiya to waye zai saura to ƙarshen likitanci ya in ka isa kai likita ne to ka da wanda ya mutu ko kuma kana ganin shi zai mutu ka hana shi ya mutu falaula in kuntum ghayra madini tarji'unaha in kuntum sadiqin حتى إذا بلغت الحلقوم كينا حلقومة وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين in ka zaga kunan kusa da shi mutum zai mutu kuna kallo ran shi na rawa yana sama yana kasa yana kasa yana yana sama in kun isa ku dawo da shi mana ba za ku iya ba to a zamanin annabi isa san ba abin da mutanen suka fi kama da shi kamar likitanci to shi sai aka zo sai aka bashi karshen likitanci shine sai a nuna masa kabari a ce ne wannan kabarin yau shekarun shi 500 da mutuwa annabi Musa annabi Isa alaihi salam sai je biki gabarin sa sai ya tashi kuma ya ci gaba da rayuwa ba wai ya tashi fa ya mutu ya kuma mutuwa ba ci gaba da rayuwa zai yi fa ai ta ganin ki sai a ce kaga wanda ya mutu ya dawo da born again ko ya mutu ya dawo kenan an sake haihuwar shi to yana ciki sannan wa khalqihi min at-tini ka hay'ati at-tayr sannan kuma sai ya sami yumbu ƙasa kwabatsiya sai annabi isa alaihi salam kawai sai hada ta kamar tsuntsu shikenan sai hura ma wannan yunƙurai kawai sai a ga tsuntsu ya tashi fur alhali yunku ne irin wanda yara suke wasa da shi فينفخ فيها فتكون طيرا بإذن wa Ibrahim الأسقاء sannan kuma da rayar da da warkar da marasa lafiya in ji ciwo ya gagara in aka kawo shi wajen annabi isa alaihi salam kawai annabi isa sai ya shafa shi sai ya warke ciwon da ake ce masa balahira to in ciwo ya zama balahira sai a kawo ma mutum annabi isa alaihissalam mai wannan ciwa kawai sai ya shafa shi sai ya warci sannan daga ciki wa ikhbarihi bil ghuyubi sannan annabi isa alaihissalam yana ba da labarin gaibu shi kenan eh, sai ka zo yanzu ah, misali ah, sai ku haɗu bayan bayan ko kuma bayan isha'i kawai da ya ganka shi ya ce maka ya abu kaza ka ci kai bude baki da shi wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum to kaga shine wannan wa ta'yidihi bi ruhil qudus wa huwa jibril alayhi salam sannan kuma da yadda Allah ya karfafe shi da mala'ika jibrilu alaihi salam shine ruhul qudus duk wannan yana ciki ma yadulluhum ala sidqihi abinda ke nuna musu cewa annabi isa fa mai gaskiya ne fi ma ja'ahum bihi a cikin abin da ya zo musu da shi da takdibu bani isra'ila lahu amma sai karyatawa banu isra'il ta yawa akan annabi isa kamar ma ba su karyata wani annabi kamar sa ba sannan wa hasaduhum da hassada su ni inaduhum li mukhalafati at-taurati fil ba'd sannan da yadda suka doge suka kifin annabi isa alaihi salam saboda wai ya dan saba ma a taura a wasu hukunce-hukuncen kama kala ta'ala ikhbaran an isa kamar yadda annabi Allah ta'ala ya bada labari annabi isa yana cewa wa luhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum annabi isa ya ce wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne domin in halasta muku abubuwan wasu daga cikin abubuwan da haramun ne a gare ku wato mutanen annabi Musa alaihi salam da a ce Allah ya musu gamdakatar to ya kamata a ce su ba Allah domin ba abin da ba su gani ba hatta hukunci sai da aka kafa tsananta musu hukunci daga cikin hukuncin su mai tsanani malamai suna buga misali da shi idan najasa ta ɗiga a jikin mutum to ba zai tsabtace tsarkaka ba hacce ya samu dutse ko ya samu karfe ko ya samu wani abu mai kaifi ya rika kankara wannan wajen jini ya fito an ga tsoka to daga nan ne ya zama mai sarki kaga wannan hukunci ne mai sauki sannan ba za su ci kitse ba ba za su ci kitse ba haramun ne cin kitse a wajensu ba sa cin kitse in nama ya kasance akwai kitse a jikinsa shi kenan sai dai idan ya kasance wannan kitsan ya makale a jikin kashi to shi kenan zai a basu a ce kaga duk wannan hukunce hukunce ne masu tsanani to annabi isa sai ya zo musu da sauki aka sassauƙaƙa musu wasu daga cikin hukunce hukuncen aka sassauta musu shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum ashe ba ko da yaushe bane kowane manzo ya zo muku da abin da rayukan ku ba sa so istakbartum sai ku rika girman kai fa fariqan kadzabtum wani sashin sai ku karyata wa fariqan taqtulun wani lokacin kuma sai ku zama kun ku rika kashe annabawan da Allah madaukakin sarki ya aiko muku da su annabi isa alaihi salam ai Allah madaukakin sarki ya ce wa ataina isa ibn maryam a cikin aya ce Musa ولقد جاءكم موسى بالبينات Musa آتينا موسى الكتاب min من بعده بالرسل ko Allah madaukakin sarki ya ce hakika mun ba annabi Musa alaihi salam littafi littafin nan shine at-taura wa qaffaina min ba'dihi bir rusul sannan sai muka bibiyi bayansa da manzanni wa ataina isa ibn maryam al bayyinati annabi isa alayhi salam kuma muka bashi mu'jizozi wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi da ruhul qudus malamai suka ce annabi isa alayhi salam sunansa asali ba larabci bane isa suka ce yashu' ne yashu'a da ya'un da shinun da wawun da ainun a ƙarshe yare ne na ibraniyanci ibraniyanci ɗaya daga cikin yarurruka ne kamar yadda aka faɗa mana su shamiyya suna da makwabtaka da laraci. shi yasa wasu kalmomin nasu sukan zama kamar iri ɗaya to a su ka'idar eh, abin nan ka'idar yaren ibraniyanci duk kalmar da take duk kalmar da take sinun a laraci to sukan mai da ita ta zama shinun ne so daka yashuwa shine asalin sunan malamai suka ce asalin sunan ma kalmomi biyu ne aka dunkule su guda biyu aka dunkule suka zama daya yahwa shuwa yahwa shuwa yahwa shuwa da larabci shine al-mukhallis sebuwa wato mai tseratarwa to larabci da ya zo alƙur'ani ya soka sai aka kira shi da isa shi yasa kake jin sukan ce yasuwa da hausa kuma sai ka ji sun ce yesu yesu yasu ne a waccan kalmar ta yashuwa to sai suka sai a faɗe ta da sinin sai a ce yasu'u yasu'a yashu'u ne yahwa shu'a to qur'ani kuma da yazo sai soka da sunan da isa shine annabi na ƙarshe da aka yi a cikin banu isra'il haihuwarsa kamar yadda aka sani ta bambanta da sauran nau'ukan haihuwa da Allah maɗaukacin sarki yasa ake yi a ban kasa haihuwarsa tana ɗaya daga cikin haihuwa mai ban mamaki shi yasa malamai suka ce sirrin da ya sa Qur'ani ma ya ta ambata haihuwarsa kenan saboda haihuwa ta zo da wata siga ba kuwa shi yasa in aka ce maka ka kawo inda aka faɗi haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani kana da shi manzon musa sama ba a yi bayanin haihuwarsa a cikin alqur'ani ba saboda me saboda haihuwar manzo Allah sama babu wani abu da ya zo a matsayin bako an san baban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa abdullahi an san mahaifiyarsa sunanta aminatu bint wahab haihuwarsa aka yi kamar yadda aka haihu kowa kowa akwai hikayoyi da ake kawo ranar haihuwarsa an yi kaza duk waɗannan hikayoyi ne na ƙarya wai ranar haihuwa annabi sallallahu alaihi wasallama eh, hawa'u ta zo hawa'u matar annabi adam alaihi salam sannan maryamu ma ta zo mama annabi isa alaihi salam sannan asiya matar fir'aunu ita ma ta zo wai su ne suka karbi haihuwar annabi sallallahu alaihi sallama duk waɗannan maganganu ne na ƙarya ba su da inganci ko ƙwara ɗaya annabi sallallahu sama abu ɗaya ya faɗi game da haihuwarsa ya ce mamarsa kafin ta haife shi ta ga wani haske ya fito ta gabanta wannan hasken ya je ya haskaka قصور الشعب أضاءت به قصور الشعب رأت أمي كأن نورا خرج من فرجها أضاءت به قصور الشعب manzon sama ya ce abu ɗaya ne mahaifiyarsa ta ga wani haske ka a mafarki a mafarki ta gani wani haske ya fita daga al'aurarta wannan hasken ya tafi ya je ya haskaka benayen sha siriya shi kaɗai ke amma bayan wannan babu wani abin ban mamaki da ya faru a haihuwa annabi sallama cewa da ake wai uh, wutar da ake bauta mawa a farisa ta mutu ruwan da ake bauta mawa a eh, mutanen shawatu su ma a farisa suke bauta mawa ya kafe eh, sannan babban gidan mulki na kisira sarkin farisa kawai sai ya balle duk waɗannan hikaye ne da ba su tabbata ba babu wani abu da ya tabbata a cikin waɗannan duka ƙarya ne amma haihuwar annabi isa ta zo da ban mamaki domin an haife shi babu uba a ka'idar Allah madaukakin sarki ghaliba ita ce a haifi mutum da uwarsa da ubansa dukkanin mu nan da muke zaune a nan kowa na da mahaifiyarsa yana da mahaifinsa to amma sai Allah ya bambanta a mutum uku halittarsa ta farko a cikin ‘yan adam shi baban ‘yan adam ɗin adam salam sai aka haife shi ba uwa ba uba sai aka tsago shi daga abdi aka tsago shi daga yunku a nan aka hadace shi sannan matarsa ita kuma da aka tashi haihuwarta sai aka tsago ta daga jikinsa innal mar'ata khuliqat min dhila'in wa inna a'wada ma fi dhila'i 'alam ana nufin Hawwa alaihi salam alaiha salam kenan ita kuma sai aka haife ta ga ubanta ubanta shine mijinta annabi adam alaihi salam amma ba ta da uwa to ba a sake yin irin wannan abun mai ban mamaki ba sai zama na annabi isa alayhi salam shi kuma sai ya zo da wata sibgha din daban sai aka haife shi shi kuma ga uwa amma ba uba saboda ya zama fitina a game da wasu a wasu shi yasa sai ya kasance aka kasu gida hudu a game da annabi isa alayhi salam wasu suka ce ibnu zan ibnu zaniyati suka ce ai dan zinani yahudawa kenan aqida suke nan kuma ba tuba suka yi ba har yanzu tunanin su kenan duk ba yahudan da ya cika ba yahude ne aqidar ta ita ce annabi isa alayhi salam ba dan halas bane kaga na farko kenan mazhabi na biyu daga cikin mazhabobi lalatattu a game da aqida annabi isa alayhi salam sune waɗanda suka ce a'a ai ba dan zina bane shi a'a Allah ne ma shi mazhabi na uku su kuma su ne wanda suka ce a'a dan Allah ne da suka tashi su kuma suka ce dan Allah ne wal iyazu billah sai suka kasu gida gida wasu su ce eh, ai ya tafi da Allah ne saboda haka na nasutiyun ne wani bangaren sa Allah ne wani bangaren sa kuma dan adam wasu kuma suka ce a dan adam ne zalla amma Allah ne baban shi wal iyazu billah to sai mazhabi na ƙarshe na musulunci wadda aƙidar musulunci ta zo da ita ita ce annabi isa alaihi salam abdun wa rasulun bawan Allah ne kuma manzon Allah ne shi kenan bawan Allah ne kuma manzon Allah ne amma haihuwarsa ta zo da wani irin yanayi mai ban mamaki da ta saba ma sauran nau'ukan haihuwa da ake yi a ban kasa to shine annabi Isa alaihi salam sannan Allah madaukakin sarki kuma ya bashi wani abun ban mamaki na gaba shine yukallimun nata fil mahdi yana tsamman guru sai magana fa asharat ilai qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sadiya qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya yana dan jinjiri magana yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana suna suna suna tsimman goyo allazina takallamu fil mahdi waɗanda suka yi magana a tsumman goyo annabi isa alaihi yana cikin su to shine annabi isa alaihi Allah madaukakin sarki ya ce wa ayyadnahu bi ruhil qudus sannan muka karfafe shi da ruhul qudus ruhul qudus ruhi mai tsarki malamai sun tattauna akan me ake nufi da ruhul qudus wasu suka ce ruhul kudus ana nufin al ne wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay wa ayyadnahu bil injil muka karfafe shi da injila muka bashi injila a matsayin sabon littafi wanda ba a taura ba magana ta biyu wasu suka ce a'a ruhul kudus da ake nufi ana nufin imani Allah ya karfafe shi da da imani magana ta uku ita ce suka ce ruhul Kudus ana nufin mala'ika jibrilu alaihi salam Allah ya karfe shi da shi domin shi aka aiko ya zo ya huri a cikin jikin mahaifiyarsa cikinsa ya shiga aka haife shi sannan kuma lokacin da aka zo za a kashe shi Allah madaukakin sarki ya aiko mala'ika jibrilu ya ɗauke shi to shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus ay wa ayyadnahu bil malik jibrila muka karfafe shi da mala'ika jibrilu alaihi salam ibn kasirin rahmatullahi alaihi yake cewa waddalilu ala anna ruhal qudusi huwa jibrilu alaihi salamu dalilin da ke tabbatar da cewa ruhul kudus da ake cewa shine mala'ika jibrilu alaihi salam abin ya tabbata fi sahihaini a cikin bukhari da muslim hadisi ya tabbata a cikin bukhari da muslim an abi huraira radiyallahu anhu riwayar sayyiduna abu huraira radiyallahu anhu me ya faru أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بحسان بن ثابت رضي الله عنه وترانا سيدنا عمر ينا خليفة شيكنا سيشقو مسلاشي سيغا حسان أن ثابت من سان حسان عي hassanu ɗaya daga cikin mawaƙan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda idan kafirai suka yi zambo ga annabi yana cikin masu ba su amsa yana su yana cikin masu maida kare ma salama eh, zambo da sharri da kage da kafirai suke masa shikenan eh, Hassan yunshidu shi'ra fil masjidi Hassan yana rera baitota a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama waka daban ashiru daban algina'u daban kada wani ya rugo da gudu ya rudar da mutane in an ce ashiru wake kenan har da hausa ma sai da aka bambanta wake kenan irin na su malam ali na mangi irin na su malam akilu aliyu irin su na su malam mu'azu hadeja da makamantansu mai ka'ida wadda take farawa wadda ake yin ta da kafiya take karewa da haruffa ɗaiɗai ita ce ake ce mata ashiru amma algina'u a rera ai ta kiɗa ana rangaji to gina'u kenan to hassanu shirun yake yi ba gina'un ba ya zo yana rera waƙe a masallaci fala haza ilaihi sai sai na umar ya harare kasan sai na umar baya ganin wargi ya bashi shi kenan sai ya harare shi faƙala sai hassanu ya ce masa kad kuntu unshidu fihi wa fihi khairun minka ce ai lokacin can da ina rera waɗannan waƙoƙin a cikin wannan masallacin kuma a cikin masallacin akwai wanda ya fi ka alheri wa yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga ka gani kenan ثم التفت الى ابي هريره رضي الله عنه في حسان يويغو يقل ابو هريره yana neman wanda zai masa shaida Hassani ya waigo ya kalli sayyidina Abu Huraira Abu Huraira na masallacin a lokacin فقال سيتي أنشدك الله إنا هذا كد الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shin baka taɓa jin annabi na cewa ba ajib anni ba su amsa game da ni kafirai sun zo sun zambaci annabi sallallahu alaihi wasallama to sai manzo Allah sallallahu sai ya ce ma Hassanu ba su amsa Allahumma ayyidhu bi ruhil qudusi shine annabi sama yace ya Allah ka karfafi Hassan da ruhul qudus kaga waye ruhul qudus anan malaika jibril fa qala allahumma na'am sai sayyidina abu rai wallahi a gabana akai annabi sallama kare rabaiti a gabansa kafirai sun zambace shi yace ka ba su amsa kuma ya maka addu'a yace ya Allah ka karfafe shi da ruhul qudus kaga ashe ruhul qudus wa ake nufi kenan malaika jibrilu can na annabi isa wa ayyadnahu bi ruhil qudus malaika jibrilu ne tun da gashi nan ma an sama yema hassanu radiyallahu anhu addu'a yace Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ya Allah ka karfafe shi da ruhi mai tsarki wa fi ba'd riwayati a wasu riwayoyin anna rasulullah sama qala li hassana manzal sama ce ma hassan ibn sabit uhujuhum zambace su aw hadihim zambace su wa jibrilu ma'aka jibrilu na tare da kai kaga wannan ya fassara ne ruhul qudus so daga hassanu sai ya baito ta idan kafirai sun zazzagi annabi sama sun yi ma annabi sama zambo sai manzo sama sai ce ba su amsa shikenan sai hassanu ya rera baito ta daga ciki ma har yana faɗin wannan abin da ya faru da shi yace wa jibrilun rasulullah fina wa ruhul qudus laysa lahu khafa'u hajawta muhammadan fa'ajabtu anhu wa inda allah fi dhaka aljaza'u fa inna abi wa walidahu wa irdi li irdi muhammadin minkum fida'u gani ko yake cewa wai wa jibrilun ga mala'ika jibril na rasulullah fina akwai ruwa ta zo da aminullah fina shine amintaccen Allah a cikin mu wa ruhul qudus kuma shine ruhi mai tsarki laysa lahu khata'u ai bai boyi gare ku ba hajauta muhammadan fa ajabtu anhu ka zagi annabi ka masa zambo kai kafiri fa ajabtu anhu to na rama masa zan bada amsa wa inda Allah fi dhaka aljaza'u ni kuma idan nayi Allah zai ban lada yace fa inna abi wa walidahu wa irdi da babana da kakana da mutunci na li irdi muhammadin fikum fida'u na ba da su gabaki ɗaya fansa a game da mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam har yake cewa lisani sarimun la aiba fihi wa bahri la tuqaddiru dilahu yace lisani sarimun harshe na da kuke ganin shi takobi ne kan sakale la aiba fihi ba yi da dakushewa wa bahri sannan ce kun waƙa ta la tuqaddiru dilahu yawan ɗiba da ake yi da guga ba zai sa shi ya lalace ba to hassanu kenan to kaga ruhul qudus ashe ana nufin wa kenan mala'ika jibrilu alayhi salam Allah ya kafafi annabi Isa alayhi salam da ruhul qudus Allah madaukakin sarki yake cewa aka kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum fariqan taqtulun al-shaykh shaybatu al-hamdi yake cewa hadi hiya al-qa'idatu inda bani isra'il ma'a anbiya'illahi wannan ita ce ka'idar banu isra'il a game da annabawan Allah ita ce ka'idarsu wa rusulihi da kuma manzannin Allah wa anna madara qabulihim lil haqqi su abinda suke ji idan zaka gansu sun bi gaskiya aw raddihi ko kuma suke karban bin gaskiya huwa shahawatu anfusihim wa ahwa'uha shine sha'awa sha'awar rayukan su da kuma son zuciyarsu kawai duk annabin da kaga banu isra'il sun bi to ya dace da abin da yake son zuciyarsu fa idza atahumur rasulu idan manzo ya zo musu bi khilafi ma yahwunahu da sabanin abin da suka kasance shi suke so kazzabu wa rubbama qatalu sai su ka manzan nan ba su jin kunya Allah wa rubbama qatalu wani zuwan ma sai su kashe manzan iri iri sai su kashe shi ولا يقبلون من الحق الذي يجيء به الأنبياء ba sa karban gaskiyar da annabawa ke zuwa da ita wal mursaluna da manzanni siwa ma yashtahunahu face abin da suke sha'awa wata milu ila wata milu ilaihi anfusuhum kuma rayukan suke karkata zuwa gare shi allati jubilat ala hubbi al-ulu fil ardi bi ghairi haqq su kuma rayukan nan nasu an halice su ne akan san daukaka a ban kasa ba akan gaskiya ba su dai su daukaka ce su ake ji wa jam'il da kuma tara tarkacen duniya wa tiba'i shahawati da kuma bin sha'awa sha'awar su wa hadha aqsa ma tusafu bihi an nafs wannan shine mafi munin abin da za a iya siffanta ran dan adam da shi min az nazam nazam a ce kai ba abin da ka iya sai san daukaka ba akan gaskiya ba sai san tara tarkacen duniya sai san bin sha'awa a ce wannan ita ce siffin mutum ai mutum ya gama tasewa sannan wa aqbahi akhlaqi bani adam sannan wannan ita ce mafi munin dabi'ar dan adam wa fihi tasliyatun wa muwasatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan akwai lallashi da karfafa zuciyar manzanmu sallallahu alaihi wasallam alladhi kana ya'rifuhu ahbaru bani isra'il wanda malaman bani isra'il ai sun san sa qabla maji'ihi kama ya'rifuna abna'a tun kafin annabi ya zo sun san shi a cikin littafin su fiye da yadda suke sanin ƴaƴansu Abdullahi bin Salah radiyallahu anhu bayan ya musulunta ce wallahi na san Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda na san dana da na buɗa taurana sun sufofin sa eh, Salman al-Farisi radiyallahu anhu mutum ne da Allah madaukakin sarki ya jarabe shi yayi addinai mabambanta yayi addinin maguzanci na bauta buta ya zo ya zama kirista ya zama kirista sai da ya bi malamai sun kai hudu na kiristoci suna mutuwa kowanne sai ya kai ƙarshen rayuwarsa sai ya mutu karshe ya zo ya haɗu da bai hude bayan an sai da shi a matsayin zalunci a matsayin bawa alhaji shi ba bawa bane ya faɗa hannun bai hude bai hudan ne koya masa yahudanci ya yahudanci to a cikin abin da ya sani na yahudanci ya karanta su sufofin annabi sama a cikin attawa to daga lokacin da ya zo madina an faɗa masa cewa annabi sama zai bayyana ne a cikin gari mai yawan dabinai sai ya tsinci kanshi a garin madina ce to na ga ɗaya na na biyu a cikin siffofin annabi a taura annabi bai karban sadaka amma yana karban kyauta ran nan ya zo wajen annabi ya zo wajen manzo Allah sama sai ya ga wasu mutane sun zagaye wani mutum yana karantar da su wani abu sai ya zauna cikin su sai anya ba wannan bane annabin karshen zamanin nan da muka karanta shi a cikin attawa sai ce bari in gwada shi gobe gobe sai dai ya zo da dabinansa da yawa yazo zo da dabinansa da yawa sai ya zo sai ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama zama a majalisin manzo sallama sai ya ce ga sadaka a gabansa sai manzo sallama ya tura masa habban sai ya ce ku raba ya ci ba sai ce na ga alama ta biyu gobe sai ya sake zuwa da dabino kwatankwacin wancan aka gama zama yana ta kallon manzo Allah ta salama sai ya ce ga kyauta sai manzo sama ya bude dabinan nan a gaban sa ya ce sai ce na ga alama ta uku ya ce sura alama daya ita ce khatamun nubuwa hatimi alama ta annabta da Allah ya buga ta a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a tsakanin kafadunsa guda biyu shikenan Salmanu da ya zo gobe sai ya kalli manzo Allah sama sai ya je ta bayansa haka sai yana kallo sai manzo sama ya fahimci abin da yake nufi to sai ya daga masa mayafinsa dama mayafi manzo sama ya sa sai ya kasa da mayafinsa sai kawai sai ya khatamun nubuwa ai bai san lokacin da ya zo ya rungume manzo Allah sallama ya kalma shahada kaga sun san manzo Allah sallama to shine ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴansu so da haka suka wa ma dalika kadzabuhu amma duk da haka suka karyata annabi sallama وتعاونوا مع المشركين والمنافقين على محاربة دعوته والصد عن سبيل الله أما ضد هذا كما سكر تيمكيكين يا دسود مشركي دا منافقي سجا يا ذاتي سجا سنجما دا النبي صلى الله عليه وسلم يا ذاتي سحانا متانس سجا الدين abin da suka rika yi kenan so daga wannan Allah na lallata annabi sallallahu alaihi wasallama kada ya damu ai ba shi bane farau bahaushe yana cewa mutuwar yawa kaka ko ɗalibi ne ya latta a makaranta sai ya zo ya tarar da bakin get ana zana ya tarar da mutane da yawa sai ya sanyi a zuciyarsa sai ya ce a ba ni kadai bane yayi da sauki kila ma kafin a zo kan shi mai dukan ya gaji to da kayama wadancan buloli biyar biyar shi yana zuwa kansa sai masa ɗaya kawai tap tap tap shi kenan sai ya ce wuce Allah madaukakin sarki ya shiryatar da mu ya raba mu da sharrin waɗannan miyagu Allah madaukakin sarki kada ya sa mu masu cikin masu koyi da su Allah madaukakin sarki ya shiryatar da su su kansu waɗanda suke da rai a cikin su jiya an yi tambaya a game da Allah Allamatu Sa'di rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na wannan zamanin Sheikh Abdulrahman ibn Nasir sa'adi kamar yadda aka ji sunansa sunansa Abdulrahman sunan babansa Nasir sunan kakansa Abdullahi sunan kakansa na biyu Nasir kakansa na uku sunansa Hamdu kakansa na eh, abin nan al'ala saba suna kaiwa zuwa ga Alu Sa'ad Alu Sa'ad ko Banu Sa'ad malamai da yawa suna cewa can dai kabilar abin nan banu sa'ad na na na halimatu sa'adiyya wadda ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam nono haka wasu suke faɗa mamatsa ita kuma ta zo daga kabilar da ake ce musu alu usaimi kabila ce daga cin kabilun saudi arabia an haife shi a ranar 12 eh, ga watan al-muharram hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1370 kai da bakwai 1307 mamarsa ta rasu bai wuce shekara hudu ba Allah madaukakin sarki ya sa babansa malami ne babansa malami ne mahaddacin alkur'ani kuma limani saboda haka sai wanda ya masa tasiri sai ya zama yana dan karami ya fara koyon ilimi ya haddace alkur'ani shekarun shi 11 shekarun shi 11 ya haddace alkur'ani kaga duk mutumin da ya haddace alkur'ani to ya samu kafi kenan an masa kafi komai zai masa sauki na ilimi bayan nan ya ci gaba da koyon ilimi a wajen malaman kasarsu eh, unaiza kasa ce abin nan eh, gari ne a saudi arabia eh, abin nan kasi kamar a ce local government ce da state ɗinsu unaiza local government kenan kasim kuma jihar kenan saudi arabia ba jihohi suke da su manafik suke da su su suna cewa min baka ne ta ce min bakatu makka منطقة المدينة منطقة تبوك منطقة القسيم da sauransu haka suke cewa wannan babban malami ya ka'i karatun ilmoma duk da ka sani na addini a wajen malaman garinsu wanda suna da yawa sannan shi ma kuma daga baya Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama malami cikin jigajigan almajiransa waɗanda za a iya ambata su akwai Sheikh Muhammad ibn Salih wanda ɗaliban ilimi sun san sa kalli Usaimin a ce ɗalibanka ka ne to kai waye usaimin a kalle shi a ce ya almajirin ka ne to kai kuma kai waye kai kaga ya shi to usaimin almajirin sai sannan alu bassa mai sharhin bulugul bara tawdihul ahkam mai tafsirul allam sharhun mudatul ahkam shi ma almajirin sai sannan akwai wani malami wanda alkali ne a kasar Saudi Arabia Abdullahi Alu asi shi ma almajiransa ne da almajiransa da yawa wanda malaman da suka yi rubutu a kansa sun lissafa almajiransa shahararru wanda kowanne bajimin malami ne sun fi talatin ya yi rubuce-rubucen littafan da sun kai arba'in da wani abu shi da kansa littafan da ya rubuta tsakanin tasirinsa wanda shine littafinsa da ya fi kowanne girma taisirul karimin rahman fi tasiri kalamin mannan asalinsa juz'i takwas na tasirin alkur'ani tafsiri ne mai ban sha'awa mai daɗi sannan yana da littafai na fiqh yana da littafan aqida da sauran littafai da yawa da ya rubuta masu amfani ya rasu shekara ta dubu ɗaya da da da uku saba'in shida lokacin shekarun shi ina jin kamar sittin da tara kenan ko shekarun tara an haife shekara ta dubu ɗaya da da uku 1307 ya rasu dubu ɗaya da da da uku saba'in shida haka ne lissafin to to shine shekarunsa abin da ya yi a rayuwarsa sannan malamai da yawa sun yi rubuce-rubuce a kansa a cikin rubutun da aka yi mai faɗi a game da shi akwai littafin ashik abin da abdulrazzaq ibn abdulmuhsin al-abbad ɗaya daga cikin professors a ƙasar saudi arabia yana da littafin su da ya rubuta a kansa ashik muhammad ibn Salih al-Utaymin wa Sheikh Abd Nasir al-Sa'di wa juhuduhu fi da kuma littafin Ithaqun Nubala bi siyar al-ulama na wani babban malami doctor a kasar Saudi Arabia Rashid ibn Uthman al-Zahrani sannan a nan kasar cikin waɗanda suka rubutu a kansa kuma suka samu daraja ta babba ko masu tasko PhD ba zan iya tantancewa bai zuwa akwai dan uwa doctor dokta abin nan zarewa eh, yusuf eh, ba me sunan shi na asali jami yusuf zarewa a kan ya rubutu a kan shari'a so da haka malami ne babba Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Allah ya ba mu koyi da irinsu wanda Allah ya ba mu koyi da irin halayensu ba Allah siffanta shi bai taba rubuta littafi ya buga shi dan a saida ba duk littafin sa in ya buga kyauta ake rabawa to ba bari ku ji da wasu suke ɗaukar nauyin a buga ba wai shi ke da kuɗin da yake bugawa ba sannan kuma ba laifi bane malami ya rubuta littafin sai sai da eh shi dai ka'idar ta kenan in aka ɗauki nauyin buga littafin sa to kyauta yake raba littafin sa ba har ya rasu ba a ba a sai da littafin sa sai dai a raba kyauta in aka buga sai a raba kyauta da ya rubuta za a samu mutanen arziki eh, kafin su Saudi Arabia fa haka suke ba sai ga kaman ba su da kaman ba su jin tsoron kuɗi sai kai wani ya ɗibo dimbuzan kuɗi ya ce ya bada kawai a buga a raba ma ɗaliban ilimi kaga shi ba shi ya rubuta ba amma ya kwashe lada shi ba ko ya kwashi lada dan bai kwashe ba eh, ya kwashi lada da yawa duk lokacin da ka ɗau littafin nan kana rubuta yadda mai littafin ke da lada shi ma yana da lada to Allah madaukakin sarki ya taimake mu waɗannan tambayoyin sai Allah kai mu gobe za a tantance su sai a karanta waɗanda suka cancanta Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah madaukakin sarki ya mana gafara ya sa mu cikin bayansa da ya zai a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ya kara mana fahimta a cikin alqur'ani Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ij'alna laka shakkiyarin laka zakkiyarin ilayka awwabin منيبين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله